والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط mun aika wa mutanen Madiyana ɗan uwansu Shu'aibu sai ya ce, Ya ku mutane na, ku bauta wa Allah shi kaɗai, ba ku da wani abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa wanda ba shi ba, kada ku tauye mudu da ma'auni idan za ku yi wa mutane awo. Hakika, ni ina ganin ku kuna cikin yalwar arziki da ni'ima, don haka kar ku canza ni'imar da Allah ya muku da saɓo, kuma ina ji muku tsoron azabar wata rana wadda za ta riski kowa da kowa daga cikinku, ba za ku samu wurin gudu ko wata mafaka ba.